بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تيجا بدا بياني دا مكي تكاومنا دنغني دا فللن شعبان da wasu hikimomi da suke cikin watan sha'ban mun karanta a baya irin ƙoƙari da magabata suke yi domin su yi koyi da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a irin ƙoƙari da yake bayarwa a watan Sha'ban. A wannan karo za mu kawo wasu athar na magabata a kan yadda suke ƙoƙari ko kuma suka mayar da watan Sha'ban. Malam ya ce, Kala Salamatu bin Kuhailin, kana yuqalu shahru Sha'ban شهر القراء يجي سلامة دنكو هيل ياتي كان يقال يا كسنتي أنا تيوا شهر شعبان وتن شعبان شهر القراء وتانينا مكرن تا قرآني وكان عمرو بن قيس إذا دخل شهر شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن يتي عمرو بن قيس إذا دخل شهر شعبان إذا وتن شعبان يكاما أغلق حانوته سي كل شاغنسا كوغرن سناء أرسا وتفرغ لقراءة القرآن كما سي سامدامة نا كراتون القرآن ديك وانا شيري نيوا وتن رمضان إذا بكم أنتابا وتن رمضان وتانينا القرآن domin su sabarwa rayukansu su sabarwa kansu su lausasa zukatansu a kan wannan al'amari sai su fara shi tun watan sha'ban ta yadda ba zai masu wahala ba idan suka shiga wata ramadan قال أبو بكر البلخي شهر رجب شهر الزرع وشهر شعبان شهر سقي الزرع وشهر رمضان شهر حصاد الزرع أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى ياتي شهر رجب watan rajab shahru zar wata ne da ake shuka wa shahru sha'ban watan sha'bana kuma shahru saqi zar wata ne da ake shayar da shuka wa shahru ramadan watan ramadana kuma shahru hasadi zar wata ne da ake girbe abin da aka shuka wa qala aidan abubakar albalkhi ya ce kuma rahimahullah mathalu shahri rajab karrih wa mathalu sha'ban mathalul ghaib wa mathalu ramadan mathalul matar ومن لم يزرع ويغرس في رجب ولم يسق في شعبان فكيف يريد أن يحسد في رمضان يتي مثل شهر رجب كتم كتشن وتر رجب كالريح ka ce iska ne wa mathalu sha'ban kwatankwacin sha'ban kuma mathalul ghaib kaman girgije ne wa mathalu ramadan kwatankwacin ramadana kuma mathalul matar kamar ruwan sama ne wa mallam yazra duk wanda bai yi shuka ba wa yagris kuma bai yi dashe ba fi rajab a watan rajab wa lam yasqi fi sha'ban kuma bai shayar da shukansa ba a sha'ban fa kaifa yuridu an da fi ramadan yaya ko zai yi nufin yayi girbi a watan ramadan duka waɗannan suna nuna irin mahimmanci da watan sha'ban yake tattare da shi sai malin ya ce wa haqad mada rajab fama anta fa'ilun fi sha'ban in kunta turidu ramadan Allah ya ce gashi kuma haƙiƙa Rajab ya tafi fama an fa'ilun fi sha'ban to kai menene zaka aikata a sha'ban in kunta turidu ramadan idan kana nufin ramadan idan kana wa ramadan shiri to menene kake shiryawa a sha'ban هذا حال نبيك وحال salaful ummati fi هذا الشهر mubarak to fa wannan shi ne yanayin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da magabata na ƙwarai a wannan wata mai albarka. Fama huwa mawqi'uka min hadhihi al'amali wad darajat to menene matsayinka dangane da waɗannan ayyuka da waɗannan darajoji mada rajab wa ma ahsanta fihi wa hadha shahru sha'ban al-mubarak wa ya man dayya al-awqat jahlan bi hurmatiha أفق واحذر بوارك فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلى الموت قهرا منك دارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم فخير ذوي الجرائم من تدارك يتي مضى رجب رجب يأتفي وما أحسنت فيه كيكما بك كيوتتا أتيكبا وهذا شهر شعبان المبارك غاكما وتا شعبان مي البركة يا ذا أيه فيا من ضيع الأوقات جهلا يا وند يتوزر تدلوك تاسبود جاهلتر بحرمتها جاهلتر الفرمن وتن da girman wata da mahimmancin wata afaka wahdar afaka ka tafi wahdar kuma ka kiyaye bawaraka hasararka fasaufa tufariqul ladzat da sannu za ka rabu da jin daɗi ƙahran da ƙarfi da rinjaye kana baka su za ka rabu da daɗi wa yakhlal maut ƙahran kuma mutuwa zai shiga tsakaninka ƙaharan don ba ka so, ko kana so, ko ba ka so, mutuwa zai raba. Ƙaharan min ya ce, Daraka ta darak, ya ce, Ka riski ta min alkhataya abin da kake da ikon riskansa na zunubai da kurakurai, ka riske su bi taubatin mukhlis da tuba na tsarkin zuciya waj'al madaraka ala talabi salama kuma ka sanya tafiye-tafiyarka da riskenka kan neman waraka min jahim daga wutar jahim fa khairu jara'imi man tadaraka ce mafificin masu laifi shine wadda ya riski laifuffukansa da tuba ya Allah ka ba mu ikon riskan laifukanmu da tuba nan malam yana ba mu shawara ne tunda watan rajab ya tafi tunda watan rajab ya tafi kuma ba mu kyautata a cikin watan ba to ga sha'ban kada mu bari ya wuce mu ba tare da mun kyautata mun gyara abin da ya kuɓuce mana ba a watan rajab a nan za mu dakata insha Allah sai idan Allah ya kai mu za mu kawo wasu kurakurai da bidi'o'i da ke faruwa a cikin watan Rajab. Haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.